dans le feu. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. A yau Alhamis 28 ga watan Nuwamba na shekarar 2024 ranar da kuma ake bikin cika ciki wato Thanksgiving a nan Amurka. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar fili da kanin labarai. To Maryam jiya laraba zaɓen shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ce janar Laftanar Janar Keith Kellogg mai ritaya a matsayin mai taimaka shugaban ƙasa kuma manzo na musamman na Ukraine da Rasha. Amurka na shaida shaidawa kiran cewa tana buƙatar ta samar da ƙarin sojoji domin ƙarfafa dakaranta da aka kashe a yakin kusan shekaru uku da take yi da mamayar Rasha. haka kuma za a cewa ma'aikatar baitul malin amurka ta akaba jami'an tsaro da na majalisar ministocin kasar venezuela 21 da ke goyon bayan nicolas maduro takunkumi to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar zaben kasar ghana ta sanar da takaita yawan kafofin yada labarai da za su shiga cibiyoyin tattara sakamakon zaɓe na jihohi a lokacin babban zaben kasar da ke tafe lamarin da ya janyo suka sosai daga wasu 'yan jarida. Sunana Abbas Ayyub Babaguni. A gaskiya kan wannan sanarwa da hukumar zaɓe ta fitar abu ne mai kyau amma da so samu ne a hukumar zaɓe ta sake yin nazari yiwuwar za a iya faɗaɗa adadin goma sha biyu kaɗan. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa jami'an kwastam daga ƙasashen Afirka ta yamma da ta tsakiya sun fara wani taro a jiya laraba a birnin yamai na jamhuriyar Nijar. don bitar halin da ake ciki a sha'anin kasuwancin ƙasa da ƙasa tsaron iyakoki da dai sauransu. Sannan kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci. Yau ma za mu kawo muku shirin domin iyali wanda ya ci gaba da tattaunawa a kan batun tasirin dokar haramta cin zarafin mutane da ake kira VAPP a takaice ta Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. To jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Jiya Laraba zaɓen shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai naɗa Laftanar Janar Keith Kellogg mai ritaya a matsayin mai taimaka shugaban ƙasa ko manzo na musamman na Ukraine da Rasha kellogg shine babban shugaba a kwamitin tsaro na trump lokacin gwamnatinsa ta farko kuma shine mai ba tsohon mataimakin shugaban ƙasa mike pence shawara kan harkokin tsaro tare za mu tabbatar da zaman lafiya ta hanyar karfi da kuma za mu sake mayar da amurka da duniya zaman lafiya in ji trump a cikin wata sanarwa da ya bayyana kellogg a matsayin manzo kellogg ya yi magana ta musamman da murya amurka a watan yuli game da hangen nesansa na kawo ƙarshen yaƙin ukraine wanda aka buga a matsayin wani bangare na littafin an american first approach to u.s national security a lokacin da ya ce bai gabatar da shirin ga trump ba ko ba shi ne mai ba da shawara ba amma ya ce shirin zai zama zaɓi ɗaya da za a yi la'akari da shi a ɗaya bangaren kuma da yawa daga cikin waɗanda donald trump ya naɗa da waɗanda yake shirin naɗawa na fuskantar barazanar tashin hankali da suka da barazanar mamai ta kiran waya in ji kakakin zaben shugaban amurkan a ranar laraba an yi wannan barazanar ne a daren talata da safiyar laraba kuma jami'an tsaro da hukumomi sun ɗauki matakin gaggawa don tabbatar da tsaron waɗanda aka yi barazanar in ji kakakin carolyn levitt a cikin wata sanarwa levitt ba ta yi bayanin ainihin waɗanda suka auna ba kuma ba ta yi ƙarin bayani kan yanayin barazanar da aka yi musu ba masu magana da yawon hukumar ta fbi da kuma ma'aikatar shari'a ba su amsa bukatar yin sharhi nan take ba amurka na shaida ukraine cewa tana bukatar da samar da karin sojoji domin karfafa dakarunta da aka kashe a yakin kusan shekaru uku da take yi da mamayar rasha tana mai cewa kamata ya kif ta rage shekarun shiga aikin soja daga shekaru 25 zuwa 18 bukata a yanzu ita ce ma'aikata ɗaya daga cikin jami'an amurka ya faɗa manema labarai a ranar laraba ya ci gaba da cewa a gaskiya 'yan rasha suna samun ci gaba sannan a hankali kuma sun fara tura dakarun ukraine a kirks yankin rasha da ukraine ta kama a watan agusta a wani harin da ya ba moscow mamaki jami'in ya ce sama da 'yan ukraine miliyan ɗaya ne ke sanye da kayan yaƙi a wannan lokacin yan ukraine sun yi imanin cewa suna buƙatar ƙarin dakaru kusan dubu ɗari da sittin amma gwamnatin amurka ta ce watakila za su buƙaci fiye da haka labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na wuri amurka a birnin washington dc to an jima kaɗan sarfilu zai dawo da ƙarashen labaran duniya amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Hukumar zaben kasar Ghana ta ɗauki matakin takaita yawan kafofin yada labarai zuwa goma sha biyu kacal da za su shiga cibiyoyin tattara sakamakon zaɓe na jihohi a lokacin babban zaben kasar da za a yi ranar bakwai ga watan Disamba. Lamarin da ya janyo suka sosai daga wasu 'yan jarida da masu ruwa da tsaki. Sai dai hukumar ta ce matakin na da mahimmanci sosai don tabbatar da tsari da kuma tsaro. wakiliyar muryar amurka hawawa abdulkarim na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton bayan sanar da shawarar takaita damar manema labarai a cibiyoyin tattara sakamako na jihohi yayin zaben shekara 2024 hukumar ta ce gidajen jaridu goma sha biyu kacal za a ba su izinin shiga waɗannan wuraren abin da ya haifar da damuwa daga bangarori daban-daban wakilan gidajen rediyo da 'yan jaridu masu zaman kansu sun bayyana ra'ayinsu kan wannan matakin ah, sunana masud daga kasuwa to yanzu nan media houses nan nawa ne international kuma nawa ne local ba mu sani ba kuma yanzu aka sauran um, kwanaki goma kawai a yi zaba isa ta fito ta bar mu sani cikin me ake sunana jamila umar yanzu aka ga muna neman ec nan ya fito ya gwada muna media houses da za su select da za su zo su tsaya collation centers ga su bar mu gane sunan na kin um, wayan ga media houses sunana abbas ayub Baba Guni ma'aikaci a gidan rediyo a Mane FM a nan Akara. A gaskiya kan wannan sanarwa da hukumar zaɓe ta fitar abu ne mai kyau amma da so samu ne hukumar zaɓe ta sake yin nazari yiwuwar za a iya faɗaɗa adadin goma sha biyu kaɗan. sunana hafiz lari ne ke da hafiz tv gaskiya ra'ayi na ina gan kama da sun bude abin tun da sun bude accreditation suka gan kama media houses kaza suka cancance su yi wannan aiki kuma suna da track record yi wannan aikin na elections. hukumar zaɓen ta bayyana cewa takaita damar manema labarai labarai wani tsari ne na tabbatar da tsaro a cibiyoyin tattara sakamako hukumomi suna ci gaba da tattaunawa game da wannan batun suna fatan samun mafita mai kyau a faɗar mataimakin daraktan bincike daga hukumar zaɓen. The EC believes that Hukumar zaɓe tana ganin ya kamata ta yi takasusun dangane da adadin mutane da za su shiga cibiyoyin tattara sakamakon zaɓe. Mafi yawancin lokaci ana samun mutane a cibiyoyin tattara sakamakon zaɓe da ba su da wani aikin yi a wurin. Idan za mu iyakance yawan gidajen rediyo da za su tafi cibiyoyin tattara sakamakon, haka zai taimaka wajen tabbatar da tsari da kuma kiyaye doka da oda. 'Yancin wasa labarai wani bangare ne na tsarin demokuraɗiyya kuma hukumar zaben ba za ta ɗauki wani mataki da zai saba ko ya hana wannan hakkin ba. Manema labarai suna tare da mu suna cikin wannan tsarin kamar yadda hukumar ta bayyana. Kuma ta fitar da sanarwa cewa za ta koma ta duba wannan batun don haka mu bar maganar a nan har sai hukumar ta sake fitar da sabuwar sanarwa. Darakta na hukumar tsaro da zaman lafiya ta musulunci IPOSEC a takaice mu malami dan jarida mai bincike kan batutuwa a fannin harshe da ilimi Dr. Dr. Muhammad Marzuk Abubakar ya ce idan aka bi tsarin demokuradiyya wannan mataki da hukumar zaɓe ta ɗauka bai dace ba. ban zan kira shi siyasa ba. Mhm. Na ce kaman abin da safadin nan an mhm. ka duba eh, a turance bai da eh, munasaba da Democratic Convention. Domin media yana cikin cikin muhimmancin democracy bai kamata a limit media coverage ba. Kuma ba ka iya ka ce saboda wasu na misbehave ka kawo dokan da zai ci kowa a collective punishment ne. The collective punishment is against democratic ya bai da ma'ana. A mm. cikin adalci bai da ma'ana. A cikin aikin na eh, abin da media bai da ma'ana. The more media ke magana, the more muke enhance the quality of accountability. Kungiyar 'yan jarida ta kasar Ghana da kungiyar gidajen watsa labarai ta Ghana sun yi kira ga hukumar zaben da ta sake duba wannan matakin suna mai cewa yana iya shafar gaskiya da amincewa da tsarin zaɓe. yayin da Ghana ke shirin gudanar da zaben shekara 2024 dai. Hankalin jama'a na kan hukumar zaɓe don warware wannan matsalar tare da tabbatar da gaskiya ba tare da yin barazana ga tsaro ba. Hawawu Abdulkarim Yankwani ya muryar Amurka daga Accra, Ghana. To a gaida Hawawu Abdulkarim. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. rundunar sojojin ƙasar labanan ta faɗi jiya laraba cewa tana ƙara tura ƙarin dakaru zuwa kudancin ƙasar labanan domin taimakawa wajen sa ido kan sa'o'in farko na sabuwar jirgin na tsagaita wuta tsakanin mayakan hezbollah da sojojin isra'ila tsagaitawar bayan shafa kusan watanni goma sha hudu ana gwazawa ta bayyana galibi ana ci gaba da gwabzawa amma sojojin isra'ila sun ce sun yi gudan wuta kan wasu ƙauyuka biyu a kudancin labanan kiyam da kafar kila inda sojojinsu suka buɗe wuta bayan gano wata mota a yankin da aka haramta zirga-zirga a labaran tare da tilasta mata juyawa. Dabban mutanen da rikicin Isra'ila da Hezbollah raba da muhallansu ne suka yi ta kwarara kudu daga birnin Beirut kan tituna masu cin cunkoson jama'a, inda suke koma gidajensu a garuruwa da ƙauyuka. Da dama daga cikin sun lalace sosai sakamakon hare-haren Isra'ila. ma'aikatar baitul malin amurka ta akaba jami'an tsaro da na majalisar ministocin kasar venezuela 21 da ke goyon bayan nicolas maduro takunkumi saboda abin da gwamnatin biden ta ce na adawa da ta take haƙƙin ɗan adam da aka tafka tun bayan zaben ƙasar na ranar 28 ga watan yuli tawagar ta haɗa da shugabanni goma sha biyar na rundunar tsaron ƙasar da 'yan sandan ƙasar da jami'an leƙen asiri da kuma babban daraktan yaƙi da leƙen asiri na soji waɗanda a cewar wani babban jami'in gwamnatin ƙasar sun kai hari ga fararen hula da basu je basu gani ba domin murƙushe su da kuma ɗaukar fansa. A cikin wata sanarwa da ya fitar jiya Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya ce Amurka za ta sake ɗaukar mataki a yau domin ɗora nicholas Maduro da wakilansa laifin yin zagon ƙasar tsarin zaɓe a Venezuela da kuma murƙushe al'ummar Venezuela. daga ƙarshe hukumar tsaron ƙasar romania ta faɗi yau alhamis cewa tana gudanar da bincike kan yiwuwar samun kutse a zagayen farko na zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a ranar lahadi ɗan takara mai ra'ayin riƙau colin garrison ya kasance kan gaba ga dukkan sauran 'yan takara da kusan kashi 23 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa duk da ƙuri'un da aka kaɗa kafin zaben. Jogesu zai fafata ne a zagaye na biyu na zaben da za a yi ranar takwas ga watan disamba tare da 'yar takara mai ra'ayin mazan jiya elina lasconi wacce ta zo ta biyu da kashi goma sha tara cikin ɗari kuma tana fatan samun goyon bayan 'yan takara masu ra'ayin riƙau da na masu saucin ra'ayi 'yan ƙasar romania kuma za su kada ƙuri'a a zaben 'yan majalisar dokoki a ranar ɗaya ga watan disamba kwamitin tsaro na koli wanda shugaban ƙasar mai ci claus ahins ke jagoranta zai gana a yau alhamis nan domin yin nazari kan haɗarin da ke tattare da tsaron ƙasa sakamakon ayyukan jam'iyyun da ba na gwamnati ba a cewa wata sanarwa daga ofishin shugaban ƙasa labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. jami'an kwastam daga kasashen afirka ta yamma da ta tsakiya sun fara gudanar da wani taro a jiya laraba a birnin yamai na jamhuriyar niger da nufin bitar halin da ake ciki a sha'anin shige da ficen kayayyaki don bullo da shawarwari a kan batun sauƙaƙa musayar bayanai a tsakanin jami'ai da samar da sassauci a harkokin kasuwancin ƙasa da ƙasa da yaƙi da fataucin haramtattun abubuwa da kuma ayyukan tabbatar da tsaro a kan iyakokin ƙasashen. Wakilan muryar Amurka Sulaiman mana Barma ya aiko mana da karin bayani daga birnin Yamai. Taron wanda ke gudana a ƙarƙashin hukumar Duwan ko kuma kwastom ta Duniya WCO ko OMD lokaci ne na yin waiwaye kan shawarwarin da aka tsayar a taron ƙwararru da ya gudana a Bamako a watan Mayun da ya gabata. a ci gaba da karfafa matakan zuba ido kan ayyukan shige da ficin kaya a yankin afirka ta yamma da ta tsakiya daraktan ofishin tattara bayanai na reshen hukumar omd a yankin afirka ta tsakiya da yankin tafkin chadi ibrahim joli anjimoli ya bayyana mana mahimmancin haɗa gwiwa a tsakanin yankunan na yammaci da tsakiyar afirka ya ce haɗa gwiwa a wannan fanni abu ne da zai taimaka a murkushe matsalolin ta'addanci waɗanda ka iya tsallakawa daga wannan iyaka zuwa waccan ababen sayarwa misali akan akan fita da su daga wannan yanki zuwa wancan alhali 'yan ta'adda na iya amfani da wannan hanya don shigar da kayayyakin da za su cutar da jama'a saboda haka haɗa gwiwa a tsakanin yankunan biyu na da mahimmanci wannan yunkuri na la'akari da buƙatar shigar da hikimomin zamani ta yadda za a sauƙaƙa musanyar bayanai a tsakanin jami'an duwan na ƙasashe daban-daban rabi'u guzaye na daga cikin daraktocin hukumar kwastom ta niger dgd zamanin da muke ciki zamani ne wanda ake aiki sosai da harkoki na yanar gizo kenan akwai abubuwa hulɗa da yawa waɗanda muke yi daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa dole ne in kun ka gani wani abu wanda ba ku gane mishi ba ya hito daga wata ƙasa kuna iya ku taɓa waɗance ne ku ji yaya ne harkokin nasu suke saboda akwai intere da yawa waɗanda ke kumshe cikin hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa. Mataimakin shugaban kwamitin haɗin gwiwar hukumomin duwan na yankin Afirka ta yamma da ta tsakiya AOC OMD bugo da ƙari shugaban hukumar duwan ta ƙasar Mali Amadu Konate. Wanne ya fara da tunatar da mahalarta akan mahimmancin taron na 29 ya gargaɗe su akan buƙatar su nutsu domin bullo da shawarorin da za su ƙara inganta sha'anin shigi da ficin kaya a wannan lokaci na fuskantar barazanar tsaro. me fondant sur votre engagement habituel et votre constante détermination. dillalan shigida ficin kaya a tsakanin kasashe da suka halarci bikin buɗe taro a matsayin baƙi sun bayyana fatan ganin zaman ya kula da matsalolin da suke fama da su a kan iyakoki kamar yadda sakataren ƙungiyar su habibu gado ke bayyanawa kasan ana yi interconnection kamar kaya tun yana lome ko cote d'ivoire ko senegal ko ma eh, burkina ne an san mine cikin kayan kenan in ya zo bai kai a yi dogon bincike da yana bata lokaci a kowace shekara kwararru kan harkar kwastam na waɗannan ƙasashe kan haɗuwa sau biyu don tantaunawa game da tafiyar ayyukansu jamhuriyar demokradiyyar congo ce za ta karbi bakuncin taron farko a shekarar 2025 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger A gaida sulamin mana barma. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita biyar. Bayan haka za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka ton ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ina so dokan nan a sa ya ƙara tsauri. Ba wai a rubuce bane ba za a ce mana akwai doka. wannan abun na mu dinga ɗauko aron al'adar da ba tamu ba gaskiya yana bata mana tarbiyya mu da a yanda muka sani a arewa babu wani maganan ko Kirista ko musulmi a al'adar kusan duka iri ɗaya ce dokan nan ta yi kamar yadda ake a malaysia kan kai aure ka sani. Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana nazarin dokar da aka zarta a Najeriya shekaru goma da suka shige ta haramta cin zarafin mutane da ake kira bapp da ta hada da cin zarafin mata da cin zarafi a cikin gida ganin yadda dokar ke neman shiga kwandon mantuwa ya sa aka sake gabatar da ita gaban majalisar tarayyar najeriya lamarin da ya ɗauki hankalin wannan shirin yau ma muna tare da mata 'yan gwagwarmaya hajiya hawa abubakar huntuwa da jamila sidi ali siraju da kuma barista hassana ayuba mai riga Madugun tattaunawa wakiliyarmu Madina Dauda ta tambayi Hajiya Jamila Sidi abin da mata suke so su gani an yi a hukumance kan wanda ya keta wannan doka sai ta bayyana cewa. Ina so dokan nan a sa ya kara tsauri ba wai a rubuce ba ne ba za a ce mana akwai doka. Don na tabbatar in har dokan nan ta fara aiki akan mutum ɗaya biyu uku sannan mu mata muna da rauni ana fitowa da mu ba macen da take so ta fito ta tona akan ta asiri amma za a kai ka kotu kai ne aka daka kai aka wacin zarafin fa mm. amma yadda za a yi treating ɗinka mm, kamar kai kai aikata laifin mm. sai a ce maka the lord does not believe in emotions allah ya ba mace rauni kuka hawaye hmm. baka saba ba an ɗauke ka an kai ka environment inda baka saba ganin uniform bindiga mutane na kai kanka a sai sa na kallon ka asirin ka a rufe amma kowa na surutu a kanka you know ana maka maka ana ta maka wani gaskiya ne wani karya ne sai a ce wai kakai kuka kwakwalon mutum na buguwa in za a yi kokari dokan nan dai a yi mana kotu special gaskiya shawara ta ce yanda ko website ne yadda da yawa mata suna so su kawo wallahi matan da suke mutuwa da raunin da ciwon kwakwalwa da mata suke fama da shi ga yara mu ake bar wa nauyin 'ya'ya ba mu isa mi magana ba sai a ce ibada addini yi shiru to yi shirin nan kayi ki yin shiru ba abin da ba za ka gani ba so ke kina so a yi kotu na musamman da zai rika sauraren ire-iren wa'annan kararrakin agencies din nan a hada su a waje daya a bude website yanda kowane community akwai wanda zai representing kara a sirri in ma ana bukatar ne wani ya je can ne kowa a yi a gama in mutum zai ya san hukuncin da za a yi mai kuma ba wai hukuncin za a zo a'a dan wane ne ko kuma a'a mai gari ya zo ya ce kaza a'a dokan nan ta yi kamar yadda ake a malaysia kan kai aure ka sani saboda ma'aurata ma kadai ba a kowace aka wa faɗi a kano su wajen guda nawa ne yadda suka wa yarinyar nan ɗaiɗai ki duba matan nan na katsina na zamfara ake kai su daji a musu kwakwalwarsu kuma mental health din nan dole akwai rauni a wani ba ma iya shiga da wasu time ba na iya kallon mutane gani nake kaman kowa yana kallona da mugun abu ba na bacci ganin kike kaman abin da ya faru da ke kowa ya sani wani fannin ji kake ba ma sanin bane mu ji kake kaman a mafarki kake firgita nake yi kuma yaran mu na ganin mu suna cikin halin nan sannan kuma a ce wai um, sai a liƙa maka wani mugun dabi'a ba abin da ba a ce maka but in har ana fara kai mu a duba kwakwalwar ta mu sannan wa'anda dos da muke gani suka san ga halin da muka shiga kin san shi wani fannin ma fa ba maganan muke sanyi ba kawai mu a rungume mu a ce mana mu san we safe mm. kuma maganan a dinga fitar da mata da kauna ce a nuna kauna mm. a doka ya ce ko a saudi arabia in ka saki matarka za ka bata muhalli za ka bata gida ta zauna a nan da yaranka ci da shan ba wai ita ba ci da shan na 'ya'yanta komi nasu makarantarsu dokan nan zai rage mutuwa aure zai rage cin zarafi kuma yaran da suke tashi suke gani oh babana ya yi kakana ya yi no irin wannan abun zai ragu a cikin al'umma ko wannan shaye-shayen da ake yi kiga al'umma an lalace yara restlessness in youth din nan wallahi anti madina si sociologist suna cewa first agent of socialization is the family to yanzu muna da family muna da social welfare ne a kasan nan bamu mu da shi yaran su kansu wata ran akwai mana yana aiki yana aiki a ba zan ce baya aiki ba tunda ai suna nan a ma'aikatu kamar child rights act din nan yaro na da rights din eh, makaranta nutrition muhalli mai kyau rinkin wata dokokin nan na nan amma anti madina yanzu sai kiga ana ta hayyafa ana watsarwa ba wai ba su da iyayen bane ba nauyin da mata ke ɗauka time din ma da za ku samu ku yi magana da iyalin ku kusan me suke ciki wani hali suke ciki yaro yana da right ma ya shiga da kara ana cin zarafin 'ya'ya iyaye suna cin zarafin 'ya'yansu because they feel tunda na haife ka i can do whatever yaro ya tashi da rauni to in ba mu tashi tsaye mun fara duba wannan abun ba mun fara hukuntawa family court ɗin da za a yi establishing su sai mun sau sai mun yi da gaske fa saboda su kansu hukuma wanda suke cikin hukuma suna aikata abubuwa to bari zo ga dai yake hawa abubakar a jihar ku kin riga kin faɗa cewa akwai matakan da kuke ɗauka wajen tabbatar da an kyautata wa mata da abubuwan da ya kamata kuma kin faɗa kin ce yawancin matsalolin an fi samun sa arewa me shawarar ki gaskiya ni shawarar ta bi kan wannan matsalar zan fara da cewa mu koma ga family values din da societal values din kin ga wannan abin na mu dinga ɗauko aran al'adar da ba mu ba gaskiya yana bata mana tarbiya a arewa misali ni da da ina yarinya duk inda mangariba ta yi da wahala ki ga 'ya'ya a waje ballanta na diya mace su da kansu sun shiga gida ko dai kora su aka yi madalla da kansu sun san cewa al'adar gidansu ce ɗabi'ar gidansu cewa duk inda mangariba ta yi diya mace especially ta koma gida ɗa namiji ko idan kika ga bai gida ɗayan biyu ne in ma yana masallaci tare da iya eh, da mahaifin shi ko da yayyen shi ko kuma an aike shi wani waje kin ga ɗaya kenan sannan na biyu shine da makwabci zai iya hukunta dan makwabci yanzu duk mun aje wannan sannan da da idan ya ga yaro yana laifi kenan yana laifi kwarai zai iya hukuntawa kai da a yanda ni na sani ma idan aka zo aka kawo karanka wajen iyayenka sai su faɗa su ce haba wani ya baka hukunta su ba da kaga suna yi amma yau an wayi gari sai ki je ki ga iyaye sun je makaranta sun nemi su daki malami sun nemi su daki malami saboda yema ɗansu faɗa ko ki ga a'a wa ya nemi kanin shi faɗa a gaban 'ya'ya yayi ma 'ya'yan shi ihu ko ya musu faɗa to kin ga idan ba mun koma zuwa wannan societal values din namu na da da aka san mu ba tunda mu da a yanda muka sani a arewa babu wani maganan ko krista ko musulmi a al'ada kusan duka iri daya ce yanzu misali ko a da ko da inda za ki je a ce musulmai ne suka fi yawa arewa ko kristan suka fi yawa arewa wallahi ba za ki ga ɗiya mace ta yi shiga banza an bata ba daga bakin hanya ko kofar gida wani zai koro ta amma yau ma sai ki ga yarinya ta yi ɗinkin banza idan kika yi magana sai ta ce ai mamanta ta kai ta wajen tela so iyaye ma suna da abin da ya kamata a fahimtar da su kenan kwarai da gaske kafin mu gama mu fara magana gwamnati shin wane ne gwamnatin nan da ni da ku nan fa mu ne gwamnati daga ina ɗa ke fara rayuwa daga gidan iyayen shi yake fara rayuwa ko daga gidan iyayen ta take fara rayuwa saboda haka mu koma back to societal values ɗinmu mu ɗauko wannan al'adun namu na da masu kyau mu watsar da waɗanda ba su da kyau kowane bangare na duniya Allah ya ba su al'ada sun ɗauka mu kansa al'ada daidai da yadda rayuwarsu za ta tafi mu da yawa abin tura wannan da muke ɗauka ba al'adar mu bace ba ɗabi'ar mu bace inda za mu rufa mu kan mu asiri shine mu koma hanyoyinmu na da al'adunmu na gargajiyanmu ɗabi'unmu na da da muke yi su ne kaɗai za su kawo mana zaman lafiya idan ko ba haka ba muka ci gaba da yadda muke tafiya to wallahi lamura za su ci gaba da taɓarɓarewa saboda haka shawara ita ce kowa ya sa ido akan 'ya'yan shi mu zamanto abin da bature ke cewa a brothers keeper sannan duk rintsi mu tabbatar da 'ya'yanmu sun yi ilimi ilimi ko haɗe yake da na addini da na boko mu tabbatar da 'ya'yanmu sun yi ilimi duk ɗan da ke da ilimi ko banga siyasa zai yi banga kanta ta mai ilimi daban take da wanda yake jahili To da fatar masu sauraro sun saurari waɗannan shawarwari naku da kunnuwan basira za kuma a ɗauki matakan da za su kai ga inganta rayuwar iyali. Nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na wannan mako. Kafin mai sallama da bakin namu, za mu ji yadda dokar da ake nema a kafa ta haramta cin zarafi a cikin gida za ta bambanta da irin wadda ake da ita a kasashen waje kafin nan a madadin bakin namu hajiya hawa abubakar huntuwa da jamila sida ali siraju da kuma barista hasana ayuba mai riga sai wakilinmu madina dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin da dadi balawi daidai da ta sautin shirin da bada umarni a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin. Kai mata su ne duniya. To madalla a gaida Grace Alheri Abdu. Yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. jiya laraba zaɓen shugaban amurka donald trump ya ce zai naɗa laftanar janar keith kellogg mai ritaya a matsayin mai taimaka shugaban ƙasa ko manzo na musamman na ukraine da rasha kellogg shine babban shugaba a kwamitin tsaro na trump lokacin gwamnatinsa ta farko kuma shine mai ba tsohon mataimakin shugaban kasa mike pence shawara kan harkokin tsaro tare za mu tabbatar da zaman lafiya ta hanyar karfi da kuma za mu sake mayar da amurka da duniya zaman lafiya in ji trump a cikin wata sanarwa da ya bayyana kellogg a matsayin manzo a ɗaya bangaren kuma da yawa daga cikin waɗanda donald trump ya naɗa da waɗanda yake shirin naɗawa na fuskantar barazanar tashin hankali da suka haɗa da barazanar mamai ta kiran waya in ji kakakin zaben shugaban amurkan a ranar laraba an yi wannan barazanar ne a daren talata da safiyar laraba kuma jami'an tsaro da hukumomi sun ɗauki matakin gaggawa don tabbatar da tsaron waɗanda aka yi barazanar in ji kakakin carolyn levitt a cikin wata sanarwa levitt ba ta yi bayanin ainihin waɗanda suka auna ba kuma ba ta yi ƙarin bayani kan yanayin barazanar da aka yi musu ba masu magana da yawon hukumar ta fbi da kuma ma'aikatar shari'a ba su amsa bukatar yin sharhi nan take ba. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji mu da maimaicin wannan shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.